العظيم warahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun aminin alhamdulillah jama'a muna tare da shak malam ustaz ali wanda zai ci gaba da eh, karatun sannan mai take raba gardama yau kun ga mun ɗan yi lati sosai daga gare mu ne alhamdulillah daman dai mun gode da Allah da ya kashe mu jiya ya kuma ta da mu yau ko da yake dai mun yi mun fito shayi zai ci gaba da karatunsa dan taliki kaɗan a kai shine kai da zaka zo ka saurare mu shine wai abinda yawan ake tuhuma duk ɗari ku shayi ba yana maganan akan a ɗarika tijjaniya kaɗai ba ne a duk ko abin da ake tuguma a kansu in ji shak wai dukkan yana cikin gidan izala kuma su wa ke tuguma ɗan izala shi a ce wa ɗan ko a wannan aiki da shi a ce wa ɗan ko a ko kafurai ne kafurai ne to albarkacin shahanai da ke fitowa shi aka samu da dan dama dama yanzu a'a yanzu ko ba kafurai ba ne. amma aikin da kuke yi shine kafirci ta kudi na aiki mm. shi she ya ce a ah, ai in dai aikin ne in dai aikin ne kafurci hmm. ashe ku da kuke cewa wayan nan kafurai to ashe ku ku kafurce tun ba yau ba tun ba yau ba <laughs> eh, <laughs> wannan aiki makamancin shi a wurin a gidan izala aka zakalo shi aka ga suna yi su suke yi kuma suna yi kuma shek na turo da shi a nan babu wanda ya taba musu an zo zamanin da ake cewa shi ibrahim ya ce ya sha giya ya sha giya ya sha giya ake wa 'yan ɗari katsiya shi shek a nan shek ya zo kawo mun a ah, to ai shehu ibrahim eh, sha eh, matijani zai zama ba ba ma kaka a wurin shehu ibrahim to shi hmm. ya sha giya kuma shan giyansa ya ce wai ya yi mankas cikin shan giyansa ya nuna babu wanda ya motsa na ibnu taimiya eh eh ibnu taimiya kenan eh a nan kuma a kwanakin baya aka zo aka ce wai eh, an ce shehu tijjani ya ce ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi hmm. wannan abu yana da ban mamaki shehu tijjani ya ce ya ga manzan Allah kun ce ƙarya ne to ga ibnu taymiya shi ba manzan Allah ba ma ya ce ya ga Allah <laughs> <laughs> ba wanda ya zo motsa a kai wanda kuma su ba su yadda ba manzan Allah ma ya ga Allah ba <laughs> eh ba yadda ba annabi ma ya ga Allah ba to amma <laughs> biya ya ga Allah to a nan kuma aka zo aka yi maganan eh, bima na eh, eh, mala'iku su sauko shehu tijjani a sauko da wani wahayi ko menene bima na kamar sabon annabta shehi ya nuna cewa ah to ba ma <laughs> mala'ikun ma su zo kuma eh, mai raye to a nuna cewa wanda ma ya mutu yake kabarinsa mala'iku ke kewayen kabarinsa ya faface mana a nan wanda duk babu wanda har yanzu ya motsa shi dai abin da ya faɗa akan ganin Allah Sheikh Junaidu je maimaita shi a Ghana mai baro ta kuma ya maimaita shi a dan aka sawo eh, mai baro suka zauna muƙabala kan haka har yanzu shewai har yanzu ba ba da amsan wayan nan ba ko shekara nawa ne a zo a gaya masa ana to insha Allah ba da bata lokaci ba za mu ci gaba da wannan karatu na amma ku. akwai maganar da aka faɗa akan eh, bima na hadisai biyu na annabi na na Aisha da kuma wanda ya tada hankali a wannan lokaci cewa mm-hmm. maganar fitsari a tsaye shai wai bai yarda da wayannan ba shi ba bai yarda da wayannan ba yana son a zo a zauna shi yana son a bashi amsan wayannan ababa duka yasa shaihi zai farfasa mana wannan zai mana fassaran wannan zai shiga cikin wannan into details insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 sannan mu shigo tamu ta asali raba gaddama din don akwai abin da ya faru wani malamin da na gani ya fito social media ya yi ta bayani kuma ya yi maganganu akan abin da bai sani ba ma hmm. da kasabi da sauransu hmm. kuma ya za a ce mutum ya yadda da wani bangare na hadisi ya bar wani hmm. to shi yasa yanzu ni abin da nake so in cire ya sa mu karatunmu na raba gaddama za mu ɗaura ka ne akan sikeli wai shin da sarki zaki ya ce shi ma mm. bai yarda da wancan ba ya yarda da na na Aisha shin wannan yana cikin ɗabi'arsu ko babu hadisi za su zo su haɗu iri ɗaya wannan ya kore wannan ya tabbatar su mm. ɗauki wanda ya yi musu daɗi su bar wancan tattare da dukkansu siƙa ne dukkansu yardaddu ne kuma dukkansu sahabbai ne amma saboda burinsu sukan bar wannan su ɗauki wani to shine muke so ka sa mana bidiyo na isa fantami din masha Allah sannan ka sa mana bidiyo shi na malamin da yayi magana Okay, bari nemo bidiyo bayana ita ce shi ma a nemo fitsari a tsaye ya halatta ko kuma bai halatta ba babbar magana me matsayin fitsari a tsaye mu dai muna yara kadana idan ana so a da in wani ya so ya ma sharri ya sa a dake ka a gida sai ya je ya ce wa babanka ko babarka ka fi zari a tsaye mu wannan shine kololuwar a mana shari in za a ma shari sai a ja ce wallahi muna dawowa a makaranta ya fi tsari a tsaye to an haɗa ka da aiki <laughs> haka ne ko ba haka ba <laughs> to matsalan fitsari a tsaye da rashin halasci akwai hadisai guda biyu ɗaya na korewa ɗaya na tabbatarwa abinda malamai suke a irin wannan hali na sha bayani shine aljam'u bainahuma hadisin da ke kore fitsari a tsaye na manzon Allah tsira da amincin sabbata a garin shine hadisin na na Aisha radiyallahu anha riwayat Tirmidhi a cikin kitabu ta'ara hadisi na goma da take cewa man haddathakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiquhu cewa dukkan wani wanda ya ba ku labari cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana yin fisari a tsaye to kada ku gaskata shi inda ya gaya muku yana yi a tsaye kada ku yi me kada ku gaskata shi sai kuma aka sami hadisin Hudhaifatu ibn yaman wanda yake muttafaqun alaihi riwayar Bukhari hadisi 216 cewa annan nabiya sallallahu wasallam a ta busata ta kaumin fabala qa'iman ce annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo kaman bola na wasu mutane a bolan sai fitsari a tsaye huzaifa sai ce na gan shi to kaga a can ta kore bata gani ba shi kuma anan ya ce ya gani kuma dukkaninsu kowa adali ne su abin karɓa ne da malamai suka faɗa a wannan hali shine sai a yi aljam'u bainahuma huma jam'u huma shine a hada duka hadisai guda biyu aiki da su hadisi na farko nana na Aisha radiyallahu anha riwayat Tirmidhi rahmatullahi alaihi kitabu tahara na goma sai a ce ga mutumin da yake da waje lafiyayye a gida a wurin iyalansa abun da ya fi dacewa da kamala da mutunci shine ko a zauna a wurin fitsarin ko a tsuguna idan ka ga dattijo a tsuguna yana fitsari za ka ga ai abin akwai kamala a ciki yawwa za ka ga abin yana da kamala matuka da gaske mafu. tsayyib idan kuma aka samu kai a wurin da bai da tsafta cewa tsuguna na iya sa ka ɗauki wata najasa da ta kuma ta jikinka muni ko ka ɗauki wani infection na cututtuka irin bandakan airport da ba su da tsaftar nan misali ko kuma ka samu kanka a wani guri wanda tsugunawan bai dace ba akwai abin da zai iya cutar da kai a tsugune to anan malamai suka ce sai a yi shi a tsaye ba a yi laifi ba saboda dar'ul mafasil muqaddam ala jalibin masali saboda toshe kofan barna sai a yi a wurin ala ayi halin yi a tsaye shi ya fi dacewa da sunna in an samu uzur bukata ta kama na larura an yi a tsaye ba laifi ba ne saboda an samu hadisi na huzaifa radiyallahu anhu ke tabbatar da cewa yayi sallallahu alaihi wasallam amma an fi kebantar da wannan da cewa da wata bukata ce ta kama Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yayi magana mai tsawo cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunnah to ala ayi halin da wannan ita ce magana mafi inganci ne da za a yi aljam'u huma, wallahu ta'ala a'lam na'am mun ji eh, eh. kaga alhamdulillah ya kawo hadisai guda biyu na na na Aisha radiyallahu ta'ala anhu an anha man haddasakum hmm. duk wanda ya baku labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi fisari a saye ya ce fala tusaddiquhu kada ku gaskata shi to kaga nana Aisha sahabiya ce matar manzan Allah ce duk sifa ta kamala tana da shi sannan Huzaifatu ya ce shi ya gani manzan Allah ya zo bola ta wasu jama'a ya yi fisari a saye to ya kawo ka'ida ta malamai cewa irin wannan in ya faru to akan haɗa tsakanin to mu ni ba wannan ka'idojin zan bi ba ba ka'idojin ba ne na yadda da wannan ka'idojin da professor ya faɗa amma ni ba a kanta ne zan yi magana ba wannan dama shine ka'idoci ta malamai wannan an tabbata idan irin wannan abu ya faru to akan ɗauka eh, a yi amfani da kowanne a matsayinsa ka fahimci zancen ko yanzu idan muka muka dubi maganganun professor ba ina magana manzo Allah yayi ko bai yi ba ai kai dan adam dama Allah yayi ka da hankali da tunani da basira akwai inda yanzu in aka je aka ce maka ka suguna ka yi kai ma ba za ka yi ba wannan personal naka ne wannan an fahimta ko amma mu muna magana ne akan mutuncin manzon Allah da kamalar manzon Allah da isar manzon Allah an fahimci zancen ko wannan kuma ko babu wannan hadisan guda biyu ka fahimci zancen ko magana da professor ya kawo magana ce ta hankali da kuma ya dace da musamman ma irin zamaninnukan mu an fahimci zancen ko amma in ka yi mukarana da irin wayancan zamaninnukan ma su ina ma suka gama wani bola ta shirita da ta wani ta banza da ta wafi ina ma mutanen tukunan amma mu yanzu ya kuri na ji maganan na na Aisha ai ta san manzo Allah yana fita yana fita a ah, ai yanzu ita tana magana ne akan kamalar manzon Allah eh, da isar manzon Allah da kunyar manzon Allah shi yasa na ji maka wannan wannan bangaren ne ni zan yi magana wancan maganan da professor ya kawo shi yasa na ce ko ba wannan hadisan guda biyu eh. sarki zaki akwai inda in ka shiga yanzu misali kamar jirgi da aka faɗa jirgi kam ina ma zaka suguna din in ba kan zaka zauna akan abun nan ba ah. ka gane ko kuma wani yana da kyama yanzu kamar airport da ya faɗa in ka shiga guri ne kowa yana zama wani ba zai iya ya zauna ba ka gane ko akwai wasu gurare kamar ko makarantu ko wani abu wanda ban ɗakin ma ba sabta kuma muna da cututtuka da ake ɗaukawa ka fahimci zancen ko yanzu wannan ai magana ce ta hankali yanzu shar'iyan wannan hankali zai kama kuma shari'a zai yadda da shi saboda larura ne ya sa kai ba wai baka ji magana da ya fara tun farko ba a adabu mu in ana so yi wa mutum sharri ka gane ko to a zo a cewa iyayenka cewa an ga wane yana fusari a saye in aka ce wani ma ya ganka kana ce kamar an ne kana sai kana fusari. wannan shine fa abin da ake magana a tarbiyyar mu da muka taso kamar an ne kana sai kana fusari. to saboda haka wannan ba a bangare ba a'a bangaren kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bari zancen ko so saboda haka manzon Allah cikakke ne babu towaya a tare da shi kuma manzon Allah mai kunya ne ma sarki zaki manzo Allah fa idan zai biya bukatarsa abin da makaranta asira sai ya shiga daji ya je inda kowa bai ya sa hmm. sannan zai zauna ya biya bukatarsa hmm. sannan kuma dajin in ya kasance babu itatuwa wanda za su suturta shi ma baya zama eh? kwarai kuwa dan yana daga cikin mu'ujizar manzon Allah ma ya je akwai itace a nan, akwai itace a nan. wannan itacen shi kadai ba zai suturta shi ba wannan ma ba zai suturta shi ba sai ya kama kunnen itace guda ya jawo shi suka zo suka hadu da dan uwan shi ya zauna ya biya bukatarsa yana nan a cikin mu'jizar manzon Allah wannan ah. ka gane ko to saboda haka mun karanta wayannan To amma idan aka kawo hadisi wanda yana taba mutuncin manzo Allah da girman duk wanda ya ruwaito zamu a ce a'a akaran Allah eh a dan aje wannan zai taba mutuncin manzo Allah. To yanzu karatun da ni nake so in fito da shi sarki zaki. Na'am. Me yasa ne mutanen nan wahabiyawa in dai abin zai taba mutuncin manzon Allah suna karfafa wannan abu. in zai soki mutuncin manzalam ya yasa suke karfafa wannan abu in hadisai guda biyu suka yi karo ka lura ka gani yasa zan baka zan bada amsal in hadisai irin wannan guda biyu suka zo duk inda suka karkata to inda suka karkata din to zai taba mutuncin manzon Allah yanzu kaga sai aka bar hadisin nana Aisha sai aka ɗauki hadisin Huzaifatu ko ba haka bane na'am To yanzu za mu karanta hadisin Huzaifa ba za su yarda da shi ba a wani bangare. Ban gane ba. <laughs> za mu karanta shi hadisin da Huzaifa ya faɗa. Eh. Saboda idan muka karanta shi zai karya ta akidarsu ba za su yarda da shi ba. Sannan kuma sicil na na Aisha din akwai zancen da ya kore akan manzon Allah nan ma ba korewa ta yi ba. Eh nan ta ce ma ka a gaskata wai ka a ci mazan to magana disam haka din akwai ma'ana na Aisha da ta ce akwai magana ya faɗa haka mazaice ce duk wanda ya ga yabo kar ku gasa gashi can ma korewa yayi amma a can sun yadda saboda can ma shi ma zai taba mutuncin manzon Allah nan sun ki yadda saboda zai zai zai baiwa manzon Allah kamala kuma kuma wace duk Aisha ne ta ta ruwaito wannan mana na Aisha ta ruwaito wancan mana na Aisha ta ruwaito me na can me na wannan wannan dai mun yawa nan mun ji shi cewa duk muzu mutumin da ya zo ya baku labarin cewa manzon Allah ya yi fisari a saye falatu sadiquhu can kuma ta ce manzon Allah sallallahu a duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah hmm. Hmm. ya ce shi ma ya ce kar ku gaskata shi good amma Ibn Abbas ya ce ya ga Allah ibnu abbas ya ce ya ga allah eh. kaga dukkansu kuma sahabbai ne dukkansu yardaddu ne me yasa suka jefar da na ibnu abbas saboda zai kara wa manzon Allah kamala da daraja cewa manzon Allah ya ga Allah hmm. a can kuma da na Aisha korewa ta yi hmm. amma an dauki na Aisha a can a can an dauki na na Aisha a nan ma kuma sitin na Aisha korewa ta yi amma suka dauki na na Eh. na na na Aisha ka gane ko anan anan an ajiye nata ce a anan an ajiye nata an dauki na Huzaifa a can an dauki nata an sun kore nata sun dauki nata sun bar na Ibnu Abbas eh, ta ma shehi ni na samu kuma akwai irin malamai amma na izala ne da ke cewa su a'a in hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rawaito aka ce wayannan mutane yaddaddu ne bai kamata ka ce ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya ba ya kamata a'a ka haɗa duka naka ne saboda duka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa ba haka ba haka bane okay dole ne ana rinjayar da wani hadisi akan wani hadisi okay eh ana rinjayar da wani hadisi akan wani hadisi na'am na'am ka zan can ko ai shi ba wai dan kawai an hada hadisi bane ka ce dole zaka dauki uh, uh, jam'u baina kuma ba a kowane hadisi bane okay. dole ne wanda za a malamai za su zauna su tattauna su ga wa ya fi dalili mai karfi ba wai ana tuhuban su da karya ko rashin gaskiya a'a za a duba ne na waye yanzu nana na Aisha an zan zancen na'am shek nana Aisha da ta ce manzo Allah bai ga Allah ba ai an yi nan zancen sayidina abinan ibnu abbas da nana aisha sai aka ga ibnu abbas ya fi ta karfi oho na'am tun farkon tashi malamai suka ce to shin kam lokacin da manzo Allah ya yi Ina na aisha tana ina <laughs> to ba ta gidan manzo Allah kenan ba ta gidan manzo Allah amma shi yana nan kwarai kuwa ka fahimci zancen ko tun farko ma tukunan ita tana ina lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i bai ma aure ta ba mm. kuma an malaman sira sun kawo ya auri na na Aisha ne tana tana da shekara shida mm. to a ce ma ya aure ta shekara shida kam to sarki zaki ya, ya labarin yake mm. akwai magana akwai magana ana duba ire-iren wayan nan. In wasu hadisai suka hadu, za a dubi wani hadisi ne na farko wani hadisi ne na karshe. Yanzu akwai hadisin da manzo Allah yake cewa idan mutum alma'u fi ba'i ruwa sai da ruwa. Idan mutum ya sa da iyalinsa in bai yi inzali ba wankan janaba bai kama shi ba. Mm. Eh? Eh. Hadisin yana nan. Sai kuma aka zo aka samu hadisi. Eh. Cewa idan mayanka ya lime to shikenan wanka ya wajaba. Mm. ka gane ko to sai aka duba wannan hadisin ita ce ta karshe wancan hadisin farkon addini ne eh, wancan to sai aka bar wancan ana amfani da wannan yanzu hmm. to duk wayannan akwai dalilai da yawa da ake sawa a duba hadisai ɗin? ka gane ko na wanne ne ka gane ko ya fi ko na ne ne kuma akwai hadisin da maukufi ne kai kadai ne kai kai kai ne baka gani ba ko kai ne ka faɗa yanzu abdullahi ibn mas'ud ya zo ya tarar da wasu mutane suna sun haɗu suna zikiri ya kore su Hmm. hadisi ne maukufi akwai sahabban da sun gani an taru gaban manzon Allah an yi da'ira an yi zikiri hmm. ga hadisan su Abu Huraira ga hadisai da dama sun nuna akwai hilakut zikir akwai lokacin da ana zuwa ana haduwa ayi ayi ayi ayi rawun ayi zikiri to kaga wannan ba zai nuna maka cewa a Abdullahi ibn Mas'ud a shi mai rauni ne ko wani abu a ba shi bane a shi ne yace bai gani ba yace bai taba gani an taro ana zikiri ba yazo ya kora to wannan hadisi in ka kawo to ina hadisan da aka kawo cikin Buhari da Muslim hatta mala'iku suna fitowa suna yawo suna neman hilaku zikir inda aka taru ana zikiri to saboda haka a yanzu magana da muke ɗaukowa shine na farko kai da kace dole a hada a hada a hada hadisan guda biyu a amfani da su to kai me yasa baka hada hadisin na aisha da na sai na ibnu abbas ba ka bar na sai na abdullahi ka ɗauko na na na na aisha in kuma ya yadda ka gane ko mu zo mu zauna da shi ya gaya mana me matsayinsa akan nana Aisha da ta kore ganin Allah ya yadda da ya yadda da wannan sannan kuma bai yadda da na sayidina ibnu Abbas da ya ce manzan Allah ya ga Allah ba ya hada tsakanin ne to kaga anan son zuciya ya shiga cikin addini addini kuma ba'insa da son zuciya an fahimtar jago sannan kuma na gaya maka ga hadisi na huzaifa ga dini a hadisi na huzaifa na gaya maka kuma shasa addinin ana yin sa ne da son zuciya shasa har abadan rayuwar mu ba ta yin daidai ba don komai ba saboda muna tafiya ne da son zuciya wannan hadisi na karantawa daurawa daurawa ya ce salatul fati wani ya karanta masa ya ce da Allah akar akalla me ko mu sa magana na sani tukunnan eh she ka turo mini eh bari in turo maka dan mutane su fahimci zancen dan wannan tofin ne mai ma'ana ya kai masa eh nace kai zama na cewa aka kai masa yawwa kar ya ce kage aka yi masa hmm. ka gane ko hmm. to shi yasa duk inda muke tafiya ya kamata muna tafiya cikin cikin sari to ya je ya yi so? Eh, ya yi so shai yawwa to kaga mu danna shi kar ya ce karya aka yi masa kuma masu sauraro kuma su fahimci zancen saboda addini yanzu mun shiga rudani kawai mutum ya fito ya yi magana akan abin da bai sani ba kaga wannan bai dace ba Wa alaikas salam ya Maulana shek Malam Basha sanda zuwa sanda zuwa Maulana shek Jama'a mu ya kuri ina download wa shek wannan bidiyo. Saboda haka? Eh ya shigo ya shigo ina ina da ina download maka ne shek Eh so abinda abinda muke magana akwai maganganun da mutum zai yana gani kamar yayi magana ilimi ba magana ilimi ba ne magana ce ta jahilci hmm. Aha, kuma a addini bai kamata mutane suna sa son ra'ayi a ciki ba a fara'aita lazi manitta haza ilaha ko hawahu ya rasulullahi ba gani ba ne wanda suka suka riki ubangijinsu da son zuciyarsu kawai abin da ya zo son zuciyarka shine eh ko za ka sa mana na malamin can kafin wancan ya yi downloading eh ya shiga ma okay to eh tun da topic ɗaya ne in muka shiga eh. sai mu shiga na wannan nan okay na malamin yana da yawa okay gashi a kaɗan za mu ji ai shi ah, ba wai sai mun fara sa kana kokari tsakani da Allah ba ma gaskiya wurin kokarin ka wata ran ana samun matsala ka san duk dan adam mai kuskure ne a hakamu waɗanda ka gani na addinin musulunci suna buƙatar natsuwa da takatsantsan da bincike kan da ka shiga cikinsu su kai yi abin nan ɗauke ka amana al'umma haƙi in ka gayyato malamai kai kana tsakanin adalci za ka yi ba za ka karkata a janibin ɓangare guda ba domin harkaka akwai sana'a ciki akwai kuma taimakawa ciki to kuma akwai addini ciki dole wannan ana buƙatar mai adalci gare su abin da yasa zan yi ma magana sarki zaki ba don in ci mutuncinka ba don in ci zarahinka ba don dai in nuna ma hanyar nasiha ka bibi abin da ya fi dacewa ga bincike sannan ka yi magana ba don munin abin ba da ban yi magana don ka daɗe ni ban magana gaskiya kanka Shi ne fantani malam fantani ko in ce tsohon minista na da ko in ce barbe zago yawwa to ya yi magana akan hadisai biyu waɗanda hadisan nan biyu ya bi ka'ida ta ilimi ne wanda tun mai ilimi wanda ya ka bahasi a akan ilmiya ya san cewa tsakani da Allah fantani ya faɗi gaskiya kuma karatu na yi mai tsada watan shine abin da ya shafi boli da tsaye kai naƙadi in ba ka naƙadi in eh, naƙadi na ilmiya sannan shi wannan malami da ya biyo ka da baya ka sani cewa akwai bambanci tsakanin malaman ahli sunna wal jama'a da waɗanda ba su bau a wurin ahkamu na fiqhiyya to sai aka zo da naƙadi na rashin ilimi na rosa abinda malam fantani ya yi bayani akai kuma ƙa'ida ta ta ilimi in hadisai biyu suka zo ingantattu kowane ya inganta malamai na da ra'ayuka daban-daban wasu na ganin abibi wanda ya fi daɗewa sai a basha ɗauki sabo. saboda sai ya zan tsohuwar doka sabuwar doka ta rusa ta ta taka mata mulki tunda duk sun inganta sun ga ciya a wasu ka ciya ba za a aiki da wannan ƙa'ida ba saboda za ka samu sabon hukunci bai yi ingancin tsoho ba to kuma ana wurin hukunci da hadisi ana ana hukunci da mahi inganci don haka in tsoho ya inganci da shi za a aiki to nan ana magana da su inganta ne fa inda duk wani ya yi wani inganci kaga da wanda ya inganci za a aiki wannan matsala wadda shat albinan ah, ah, fantani bayani muna da ita wurin hadisin ɗalƙi da busura shawa al'aura ta kare ko bata kare ba malamai sun wahala a wurin haɗa waɗannan akwai malaman da suka bi ƙa'idar da fantani ya yi bayani shayi kaga wannan malami ya magana cikin natsuwa ya yi magana cikin natsuwa kuma da girmamawa amma inda dai ya yi kuskure eh. shine duk abin da zaka faɗa ya zamanto kana da yakini gyaran da za mu yi masa kenan cikin girmamawa ka fahimci zancen Allah yana cewa wala takku laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula sacin da ya wuce mun yi karatu a nan irin karairayi da gadon kada kaya yake yi ya zo yana shati faɗi akan abin da bai sani ba so uku yana fita yana yana karyata abin da ya faɗa kaga me ya kawo wannan dukka mutum ko ya zo yana magana akan zato ka gane ko inna zanna la yuguni min al-haqqi shay'an shi zano baya amfana da akan gaskiya abinda kana da yakini shine zaka yi magana kuma abinda ya sa nake maganan nan Allah ya jarrabi malaman izala kusan a cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu suna da ɗabi'a irin wannan ta karya yanzu tsakani da Allah naji bidiyon da kayi shi kuma ya ce abu, abu guda biyu ne ko uku ka haɗa ya ce kana yi don sana'a <laughs> eh. ka gane ko to kai kuma ka fito kace wallahi tunda kake baka taba sa akawun naka a kowane eh, ko YouTube ko wani abu baka taba sa akawun naka ba yanzu kaga wannan kazabi ne kuma kariya ne to yanzu da Allah ya dace da shi yanzu wani abu eh, eh, shi yasa duk abin da mutum zai faɗa to ka hmm. to kana da yakini kai ba si a kai ka gane ko yanzu kaga shi ya ce kana yi dan saka ha ah, kai ba baka dauki wannan abin sana'a ba baka taba sa account naka ba kuma hmm. in kana so din ba haramun bane zaka sa sosai so, ah, ba ba ba muna biya bane ai ni ke biya muna biya kai kake biya Eh. Ka gane yanzu prison naka nan duk wata ka gaya mun cewa akwai kudin da kake biya. Eh yanzu mun upgrade shi zuwa $90 ah, dollars ah, To to kowane wata. To ka eh. gani? To saboda haka duk abin da ake ake magana wurin dubu ɗari da ashirin kenan. To. Kowane wata ne ke biya. Kowane wata kai kake biya. Sannan kuma capacity. yake aiki a cikin mu. Su ma muna biyan kowane wata to eh. to amma gashi shi ya zo ya ya fada cikin abin da bai sani ba ya ce a ciki akwai sana'a sannan kuma tsakani da Allah idan mutum zai yi adalci a wannan shafi naka yan shi'a suna karatu yan izalan suna karatu eh? kai yan kalakato ma suna karatu hmm. eh? ba bangaren addini da ba sa shiga su yi karatu a fejin nan to saboda haka duk abin da mutum zaka yi a'a yanzu kuma kai dan dan adam ne kana da ra'ayi kuma kamar yadda su ma suna da ra'ayi sukan bar wani hadisi sukan ɗauka wani hadisi kuma yanzu na kawo misalin ya fito ya ce haka malaman su tun daga ibnu tamiya har yau sun saya ne akan hadisin da nana aisha ta ce annabi bai ga Allah ba akansa suka saya dukkan su kankaran kaf sun bar hadisin ibnu abbas kuma dukkan su sika ne an zan zancen ko to a yanzu an ce Allah yana saye a wannan yace ya gani wannan kuma yace ce bai gani kaga yanzu ni ban saurari zancen sa ba kawai na can shi na saurara yanzu kaga ka'idan da na kawo shi ma ya kawo cewa hadisai in sun zo duk karfin su ya zo daya hmm. to ana daukan na farkon a bar sabon a bar saboda me ana gani kamar an shafe wancan ne saboda sabon doka da ta riga ta zo kuma na kawo misali akan hadisai guda biyu to saboda haka wannan maganan da aka yi da girman kujeransa idan mutum zai yi magana ya yi magana abin da yana da yakini sannan kuma ka'idan da yanzu yake so ya shimfiɗa shi in yana so ya koma me gaya mana me matsayin hadisin na na Aisha da Ibnu Abbas kuma mm. wannan wannan ta kore wannan ya tabbatar kuka ɗauki na nana Aisha kuka kuka bar wanda ya tabbatar a can kuma kuka ɗauki nana nana na Aisha wanda ta kore sai kuka bar na kuka kuka ɗauki na Huzaifa na'am na'am to saboda ka ga akwai tanakudi a cikin maganar sa ma yanzu dan bana so ne in shiga cikin maganganunsa saboda gaskiya yayi magana cikin adab sosai wallahi sosai yawa ba na so amma in baka ba a cikin maganganun sama akwai tanakudi na'am na'am eh, amma ba zan shiga ba mu duk wanda ya girmama mu muna girmama shi Allah ya saka amma yawa to sa mana na abin nan din na'am na'am shek mun taɓa tattaunawa da wani akan kalmar salatul fati sai karanto min ita yace ce malam illa a cikin nan ni ma na karanta masa tunda na haddace ta na ce matsalar ba lafazin ba ne abu biyu ne matsalar na ɗaya da aka ce wahayinta kai na biyu da aka ce karanta ta yafi ƙur'ani dubu shida duk wanda ya da wannan wallahi ba musulmi ba ne yanzu da aka ba lafazin ba lafazi ka aje shi komai kyan abu a lafazi idan aka jona shi ga wahayi ka ce wahayi ya za mu karɓi wahayi bayan annabi idan ka buɗe kofar wahayi bayan annabi to ka buɗe ƙofar annabta in ka buɗe kofar annabta ko ba za ka iya rufe ta ba idan shi wannan ya ce a masa wahayi ka yadda wani ya zo ce shi ma masa wahayi za ka iya yadda in ba ka yadda ba to me yasa ka yadda da wancan sannan ƙur'ani shi kaɗai ne maganar Allah a duniya kuma yadda Allah yake haka maganarsa take yadda ba wanda ya fi Allah to ko ba wanda ya fi maganar Allah yadda ba kama ga Allah to ba kama ga maganar Allah yadda Allah yake maɗaukaki haka maganarsa take maɗaukakiya ƙur'ani ba za ka gane illar da aka yi a nan ba sai ka ɗauki kwanakin shekara ka saka shi akan wannan adadin dubu ɗaya in an ce dubu ɗaya to shekara uku kenan idan za ka karanta alkur'ani kullum sai ka shekara uku cir za ka karanta shi sau dubu ɗaya kaga ba za ka karanta ƙur'ani dubu shida ba sai ka shekara nawa kana sauka kullum uku uku sau shida nawa uku sau shida shekara goma sha takwas shi muke kira po system a nigeria wanda ɗalibi yake shekara shida a firamare shida a sakandare hudu a university sai a bashi digiri to sai ka shekara goma sha takwas kullum ka sauke ƙwar'ani izo sittin sannan wai za ka kamo wanda ya karanta salatin fatihi kafa ɗaya wanda ita ba ta kai sakan goma ba ya za mu yadda da wannan ai ba zai yi ba to kun ga inda matsalar mu take mu matsalar mu shine in ka kawo abin da ba Allah da manzon suka faɗa ba mu yadda ba kuma rashin yadda mu ba shi da wani alaka saboda haka wannan a takaice shine musan wannan sikeli na ganin annabi allah ya sa mu ba annabi sau da kafa aƙidarsa ta zama irin tamu ibadarsa irin tamu mu'amalarsa zamantakewa allah kuma ya raya mu akan sunnarsa ya kashe mu akan sunnarsa ya rayu mu akan sunnarsa ya aiwatar da mu wajen yada sunnarsa da kare Ah, Allah taimake shi. To, wannan bayanin na yi masa raddi yanzu a cikin matsalan huzaifatu ne na kawo shi. Shi wannan yana gani shi a ka'idansa wani ya karanta masa latul fati ya ce yanzu me laifi lafizan nan ya ce shi ma ya karanta masa da yake shi ma ya haddace shi daurawan ya ce ba lafazin ba ne kaga yanzu ai an zo dai wani mataki wasu lafuzan ma ba su yadda ba ka fahimci zancen sai ce a masalar inda take an ce mala'ika ne ya kawo ta ka fahimci zancen to tunda an ce mala'ika ne ya kawo ta eh to kaga ya zama wahayi saboda haka ya zamu bude kofar wahayi to in an bude kofar wahayi to ba mai babu fa mai iya rufe ta ka fahimci zancen ko to shi eh? kamar kan da ya yi lissafin cewa uh, uh, bi mana Kur'ani ga ladan da ake bayarwa. Sani mm. Kur'ani rana ɗaya ga kan da ake bayarwa ga kamar irin dai kan da ya lissafi shin misali mu aje maganar salatul fati mu aje maganar mm. shin mu zo kan batun Kur'anin da ya magana ga mallumin mm. ba shi ba daga suna tare da mu. Shayi lissafin da ya yi a cikin addinin musulunci cin shin a cikin addinin musulunci ana yi mata wannan lissafi cewa wani lada eh, abu kaza ba ka yi ka yi wani abin da lada zai ninka ya ninka wannan lada saboda mun ga a cikin Kur'ani kamar kan da yake karantawa kamar magana ma lalatul kadir sha ce wai khairun min halfi shahr ko ba haka ba shin eh. ah, wannan ah, wannan magana na hujjan bai shafe wannan ah, bi mana kwatancin da yi ba ko dai a'a kwatancin da ya yi hakan nan daidai ne eh wato abin da yake akwai na ah, ina so dama zan zo a cikin lissafin kuma duk wanda ya saurari raddin da na yi masa na kawo lissafin daren lailatul kadri ma a kansa ah, very ka gane ko saboda in ka ɗauko wannan misalin ana maganan falala kai kana kana kana kwatanta shi da kokolwarka shi yasa ne yace to me zai yi da da Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahar ka gane ko daren lailatul qadri ya fi watanni dubu shi yanzu lissafin da yayi kawai shekara goma sha takwas yayi shi kuma Allah yana lissafin watanni dubu watanni dubu din shekaru tamanin da uku da wata ko hudu ne. Mm. Ka fahimci zancen ko? sannan kuma a kowane dare in kullum in mutum yana karanta Qur'ani dubu mm. yayi sallah dubu yayi hajji dubu ko yayi umra dubu ko yayi tasbihi dubu ko yayi komai dubu in dai ba daren lailatul kadri ba ne daren lailatul kadri ya fi wannan kwanaki mm. da aka karanta Kur'ani dubu a cikinta da mm. aka yi kaza dubu a cikinta so so so wata dubu to in ana magana lada kai kana kawo kwakwalwarka kana waye ne yake bada lada Allah ne ba kai karshe ma dai Allah ya ce wallahu zul fadlil azim zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji wanda zai baiwa wanda ya ga dama sai Allah ya ce wallahu zul fadlil azim ma'abocin falala ne mai girma shi shi shi shi shi Allah subhanahu wa ta'ala to saboda ka gaga me wannan magana yana inkarin eh, falalar da take ciki na na na na na abin nan kenan to shi yasa yanzu a ni abin da nake so in kawo shi shine ina so in kawo lafazin shauti jani din ka gane ko ga abin da shauti jani ya faɗa a cikin game da salatul fati din wa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bani labari ana halamta kun min ta'alifil bakari shi salatul fatihi ba rubutun imam kudubul bakari bane an fahimci zancen ko eh ba ba ba kudubul bakari bane ya dauki takarda da littafi ya rubuta shi an fahimci zancen ai salatul fatihi lima ugulika ita salatul fatihi lima ugulika ba mali abin ba ya dauki takarda bane da alkalami ya rubuta shi da, hannunsa hmm. a'a nahu ta wajaha Allah muddatan tsawila an yamnahu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci zancen ya shiga ibada ne eh ya shiga ibada ne cewa Allah ya bashi wani salati mafi girma wani nan mafi girma akan cewa uh, Allah ya bashi salati mafi girma mafi albarka to yana ta halwa yana ta addu'a yana ta addu'a sai shine Allah subhanahu wata'ala hmm. tawajja ila Allah muddatun tawilatun am yamnahu salatu ala nabi fiha sawabu jami'i salawati a cikinsa akwai ladan dukkanin salatai wa sirru jami'i salawati akwai sirrin dukkanin salatai wa qala talabuhu sai ibadarsa da kwakwarinsa ya sawaita muddatun zuwa wani shekaru masu yawa summa ajaba Allah dawata sai Allah ya amshe ya karbi addu'ansa fatahul malaku to ga inda topic din yake fatahul malaku shau tijani ce, to sai mala'ika ya zo wajen kutubul bakari hmm. bi haza salati da wannan salati maktubatun a rubuce fi sahibatin minan nuri a takardan haske ka fahimci zancen yawa an same shi a cikin takardan haske to ga magana kaga yanzu in ace aka cewa mutum takardan haske ma takarda ne normal a a takardan haske yanzu shi ta eh. fara tambaya wani irin takarda ne yawwa wani irin takarda ne dan aka ce maktubatun ala sahifatin nuri min nuri a takardan haske yanzu ga haske ka fito kai rubutu a jikin sa gani mm. ga hasken rana <laughs> ko haka ba to yanzu mu dawo kan topic din wannan shine maganan da ɗaurawa ya ɗauko ya ce mala'ika ne ya kawo masa saboda haka wannan wato an bude kofan annabta kenan kuma an bude kofan wahayi kaga wannan jahilci ne zunzurutu sarki da farko kafin mu shiga bayanin shi annabcin nan ba wai kamar president bane ko gwamna in tenuwa ya kare an fahimci ko sai a zo a ce yanzu a yi zabe tenuwa ya kare saboda haka wanda Allah ya baiwa sa'a eh, sai ya, zo a yi zabe wanda ya ci ya ci wanda ya faɗi. a'a shi shi annabci wani abu ne wanda aka zaba tun fil azal tun fil azal Allah ya zabi annabawansa shi Allah yana cewa wa iz ahadallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu wannan mitin din fa an yi shi fa tun kafin fil azal a alamu zarri akai wannan mitin lokacin da aka Allah ya yi mitin da annabawa 124 babu duniya babu sama babu ƙasa Allah bai yi halitta ba a lokacin Allah ya tara annabawan yace to ku ne na zaba zan aiko ku idan na yi duniya shine ce to idan na aiko ku da littafi da hikima sai wannan babban manzon nawa ya zo kuka hada zamani da shi za ku zama mataimakinsa za ku zama to kuna kuna za ku zama mataimakinsa ma'ana za ku ajiye annabtan ku a gefe ku zama mataimakin annabi muhammadu a akrantum kalu akrarna to kaga anan abu na zai nuna maka annabci wani abu ne wanda yake case close tun fil azal Allah ya zabi annabawansa ba nan duniya bane Allah zai zabi annabci wannan shine magana na farko magana na biyu ba mujarrad mala'ika ya zo wajenka bane za ka zama annabi a'a Allah yana aikawa bayinsa mala'iku su zo musu su yi maganganu su yi hulɗa ana fahimtar zancen nan yanzu misali in ka je suratul bakara yaro wanda shi shi shi shi, shi kisa shanun ma musamman yaro ne ya rasu abin wani mutum ne ya rasu ya barwa ɗansa shanu in ya girma akan Allah ya bashi wannan a ciki ma akwai za mu ƙara minti uku ya zama minti hamsin gaba ɗaya kenan da mun ce ta okay ka gane ko to yanzu shikenan shi wannan yaron da ya tafi da ya girma uwarsa ya ce ka je akwai sanun da babanka ya ka kama da ya kama ya ce to ka kai kasuwa da ya kai kasuwa ya ce misali a ce ka je ka sai da shi dubu goma da ya je sai wani ya zo ya ce dubu ishirin ya siya amma ba tare da shawara ba yaron kuma an ce mai ladabi ne ga iyayensa ya sai ya ja shawarci jatumarsa da ya zo ya ce to wani ya zo ya siya ishirin ba eh. sai ce a'a to mu da muke goma muna neman goma an siya ishirin ka je ka karba mana aha da ya je ya ce to na siya dubu talatin amma ba shawara ya ce shi sai ya je ya shawarci jatumarsa ya sake koma ce ah ka karba mana da ya sake komawa sai ya ce na saya dubu arba'in amma ba tare da shawara kowa ba ya ce a ah, shi sai ya zo ya shawarci jatumarsa mm. da ya zo sai jatumar ta ce kai wannan ba mutum ba ne mala'ika ne wannan ka je ka ce masa menene yake so mu yi da wannan shanu sai ya mm. koma jatumar ya ce jatumar ya ce kai dinnan ba mutum ba ne kai na mala'ika ne ka ba mu shawara me za mu yi da shanu ya ce ku je ku ajiye shanu nan Shanu nan yanzu lokacin sa bai ba akwai lokacin da zai zo sai kun zama multibillionaire akan shanu nan Allahu akbar mala'ika ya kawo musu wannan wannan wannan zance wannan zancen kuma wannan yaron a banu Isra'ila yake ba wai a cikin al'ummar manzon Allah ba kuma yaro ne karamin shi ba annabi bane shi ba manzo bane amma shi abinda mala'ika ya kawo nan za a ce wahayi ne ko dai me da yawwa to yanzu shikenan wahayi aka kawo masa sannan kuma shi annabi ne yaro saboda mala'ika ya zo wajensa Allah yana cewa auhayna ila ummi Musa mun yi wa jatumar annabi Musa wahayi mace ma kwata kwata a system na ubangiji ba ta zama annabiya mm. kuma gashi an kawo wa jatumar annabi Musa wahayi to daurawa yanzu jatumar annabi Musa ma annabi ya ce kenan a ka'idar ka in muka dauki wannan fa har akwai dabbobi ma annabawa za a samu dan akwai dabbobin da aka Allah kiyaye to yanzu ga hadisin da na dauko din na huzai fatu hmm. ka gane ko kana huzai fatu bunu yaman yusalli filatan fasamiya qa'ilan Huzaifa ne sai ya tashi zai yi sallar nafila ya ce Allahu akbar fasamiya ka'ilan sai ya ji wani yana faɗi ya kulu yana cewa min wara'ihi a bayansa yana cewa Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullihi alaniyatihi wa sirra فعال أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اكفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وأسمني فيما بقي من أمري وارزقني عملا صالحا يرديك علي سياجي ون a bayansa da ya fara yana sallar nafila sai wani yana wannan addu'an a bayansa har ya kiyaye wannan addu'an kala falan ma sallamtu iltafatu falam ajid ahadan lokacin da na yi sallama da na juya bayana sai ban ga kowa ba inji inji Huzaifa sai ya zo wajen manzon Allah fa abara nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kala sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ce ya rasulullah eh ni fa da na tashi zan yi sallah nafila da na tashi sai na ji a bayana wani yana karatun yana wani addu'a ga addu'an da na yi sallama na juya ban ga kowa ba a bayana kana ji sarki zaki sai manzan Allah ya ce ga mun zo wajen kana ji sarki muna tare muna tare da kashek yawa ina so ka fahimci wannan gurin shine ainihin romo na'am ka gane ko hmm. da na yi sallama na juya ban ga kowa ba hmm. saboda haka su gashi fa abu da gani sai manzan Allah ya ce fa za ka malakun ya huzaifatu wannan mala'ika ne arsalahu Allahu ilaika Allah ya aiko shi zuwa wajenka manzon Allah ya gaya masa ma haka manzon Allah ya gaiwa huzaifa cewa Allah ka malakun a wurin manzo Allah ba yawa ba wai ya zo a ce mala'ika ya zo wajen manzon Allah Huzaifa ga an kawo maka addu'a ba a'a shi Huzaifa da kansa ya ji ana addu'an a bayansa lokacin da ya ji nafila har ya kiyaye addu'an ya zo ya gaya wa manzon Allah cewa gafa addu'an da naji ya, ya Rasulullahi a baya na lokacin da ina sallar nafila amma da na juya ban ga kowa a bayana ba sai manzo ce fa ka malakun wannan mala'ika ne arsalahu Allah ilaika Allah ya aiko shi wajenka yu'allimuka alhamda dan ya koya maka wannan addu'a Allahu akbar. Allahu akbar. To Allah ina ina ilimi a wajen. To saboda haka lokaci ya tafi wayannan ire-ire irin wayannan maganganu mutum sai ya zo ya fadi cikin ya fada cikin abin da bai sani ba. To ka ga yanzu manzon Allah da bakinsa ne ya ce wannan mala'ika ne. Kuma ka ji abin da Allah ya ce fa arsalahu llahu ilaika hadisi yana nan a cikin musnad na Imamu Ahmad bin Hanbali yace Allah ne ya aiko shi zuwa wajenka daga bakin waye daga bakin manzon Allah kuma lokacin manzon Allah yana nan a raye shine ma yake faɗa maimako shine manzon Allah mala'ikan ya zo wajen manzon Allah ya kawo sakon a baiwa kuzaifa a'a Allah ya aiko mala'ikan direct wajen kuzaifa Allahu akbar to shi yasa da su nake maka yanzu za su yarda da wannan hadisi saboda in sun yarda da wannan hadisi, mutumin da ya zo wajen mala'ika zai iya yazo wajen kutubul bakari ya kawo masa salatul fatihi don wannan shi ma addu'a aka kawo masa ka fahimtar jango ba sallah bane ba azumi bane ba zakka bane ba wani abu wajibi ne aka kawo masa ba kuma ba abin da zai zo ya gaya mutane wajibi ba ne a'a addu'a ne aka kawo masa shi ma wannan salatul fatihi salati ne kuma addu'a ne Mm. mala'ika ya kawo to kaga wannan a zamani manzon Allah ma ya tabbatar mala'ika zai zo wajen wani ordinary mutum a kawo masa sako na addu'a ko wani abu na'am sai abu da mu dauki daya ko biyu eh, uh, jama'a mu ya hakuri za mu bude layi kenan masu ɗauka eh, masu kira insha Allah kada kira ka sai kan topic in ka sauka kan topic gaskiya ba za mu baka farko wanda ya fara hawa ina gani shehu to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi na'am sarki zaki sunan kan da ke kira sunana shi ali Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Allah ya kara Allah ya kara fadin kirji ya kara wa annabi daraja. Sallallahu alaihi wasallam. Allah na zahiri. Mm. Wato alhamdulillah a Maulana Mala Ali maganan da yake mm. nan wato a maganan wai ganin mala'ika a wata rana na dan gani cikin wato eh, wannan na Imam Ahmad Eh, eh, Imam Ahmad bin Hanbal. Ciwon eh. shi ma ya ga mala'ika. Imam Ahmad bin Hanbal wanda yake na daga cikin wato ah, manya-manya jama'a mm. wanda yake hambaliya ko mm. ya ce shi ma mm. Imam Ahmad ya ce shi ma ya ga mala'ika. Sannan kuma a ah, hadisi cikin Bukhari da Muslim na mutum uku daya wato kuturu ɗaya makaho ɗaya kuma mai kazuwa wanda manzo Allah yake bada labarin cewa su ma Allah ya aika musu mala'ika gurin su hmm. sannan hadisi cikin Imam Muslim dai na wani bawan Allah da yake tafiya yake uwansa cikin Allah shi ma manzon Allah ya ce Allah ya aika masa malaka mala'ika ala madrajati iyakan hanya sai Allah ya aika masa mala'ika ya je gurin shi yake tambayar ina za ka je yake cewa zai je ya zuru akhan lahu fillahi zai je ya ziyarci dan uwansa cikin Allah har aka masa shaida cewa lallai kai ma Allah yana son ka to abin da maulana yake so ya nuna mana ba mujarradin zuwan mala'ika gurin mutum bane yake nuna cewa mutum ya zama mala'ika ya zama annabin Allah kamar yadda Ibn Taymiyyah cikin wato majmu'ul fatawa yake kai kawo wata aya yake cewa ma kana Allahu li yukallima basharan ko illa wahaya ina ga haka ayan take Allah bai kasance zai yi magana da wani mutum ba sai ta wahayi aw min wara'i kuma ta bayan wani rufi A ya kawo maratibul wahayi ya raba wahayi kala uku ya ce akwai wahayin irsal wanda ake zuwa be shara'i akwai wahayu ilhamin wanda za a kimsa wa ana yi wa annabawa da wannan da zai saurin irin waɗannan abubuwan to abin da ba su fahimta shine ba mujarradin cewa mala'ika ya zo ba shi yake nuna mutum ya zama mala'ika ya zama Allah zai ƙara hangar da mun gode mun gode Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka da alheri kaga in ya sa na ce in an bude wannan babun babu ne mai faɗi hmm. eh, ba mujaddadin zuwa mala'ika shine mutum zai zama annabi ba to kola na biyu yi magana kamin mu ba yan tiktok da direct kuma dama assalamu alaikum kola da ka zo na biyu yana kan layi mamudu ko cire kan mute mamudu cire kan cire kan mute assalamu alaikum kola da ka kira direct assalamu alaikum Mahmudu zan sauke ka saboda kai magana. Ai shak sarki zaki barka da wannan lokaci. <laughs> Barka gare shan gaba daya. <laughs> Wane ne daga ina ke kira? Kana magana da Adamu Ismaila Soja daga Kano. Masha Allah, Malam Adamu Ismaila Soja, Allah ya saka maka da alkhairi. Kana tare da Sheik Ali a kan wannan layi. <laughs> Ah, ne wa shan barka da wannan lokaci da kuma barka da dalili <laughs> muna ta jin abubuwa gwanagwalan bayanai ba ɗaya ba ba biyu ba. Masha Allah yana jin kai na amsa. To zarki zaki magana ta gaskiya abinda na fuskanta daga ya shak, shi ne magana da ya yi na waɗannan mutane yan uwanmu a halar Magana ta gaskiya magana da ya faɗa ɗin na haka take duk wani wani guri da ya kai martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai taba janibin manzan Allah sai ka ga suna na'am da shi hmm. inda ya darajar sa kuma sai ka ga suna karkantar shi to kuma wannan abun mu ba muna kore shi daga musulunci ba ne a yan uwanmu ne yan hmm. uwanmu ne duk mutumin da yake shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma hmm. muna wannan da ne amma abin da muke magana sarki zaki shine ya za a yi so waiwayo su an kara akan waɗannan malama da suke an karar da su cewar da abin da ya taɓa jakun annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk yadda mutum yake tsammani ko ya kamanta shi da amin mutum iri na irin ka irin sarki zaki hmm. ko ba magana ta iya ba to yana da kyau yana da mahimmancin gaske sa an kara waɗannan mutane ba suna yi don son zuciyarsu ba. a'a kamar yadda malam ya faɗa wallahi tun muna yara sarki zaki idan aka ce ka yi fitsari a tsaye to wannan abu ya zama jidali fa an eh. dinga ce maka ai kai to kai arne ne za ka je ka yi fitsari a tsaye kai arne ne to ka gani wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya yi tunani kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya wuce tunanin mutum ta wuce tunanin mutum yana da kyau mutum ya tsaya ya yi nazari su ankara akan wannan abu da tsakarwa da malaman nan suke ta yi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi alhamdulillah Allah ya saka da alheri <clears throat> muna godiya kaga dai shaida dai ya kare sarki zaki wallahi duniya an riga an shaida cewa duk lokacin da suka ga hadisin da zai soki darajar manzon Allah to za su je su karfafa wannan hadisin hmm. wannan shine halin su Masha Allah. Mu je TikTok. Eh, salamu alaikum. Kola na WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am, ya sunan ka daga nake kira? Sunana Muhammad Sani da kasar Libya ina maka fata alkhairi. Muna an sa Malam Muhammad Sani kana ta da shi Allah ya saka da alheri. Ayyana lafiya ina maka fata alkhairi. Yana jira amsa. Muna gode Allah ya saka da alheri. Eh, guda biyu ce zuwa uku da Allah sarki zaki a dan bani lokaci da Allah da yau eh, magana. Eh hakuri kaka doki sawon lokaci saboda yau mun fara laifi mun ja lokaci. Ya zama mu baka minti biyu. Insha Allah. Wai da dai sai da Allah da annabi menene alfanin ma da Allah a kawo cewa wai maza Allah sallallahu alaihi wasallam alaka wa hadisin na wai yayi fitsari astaghfirullah bai dai dace shi ne kana mai dai magana da haka. Gaskiya abun bai mun daɗi gaskiya ya dan taba ni sosai wallahi. Shi yasa muke magana dan a fayyacewa al'umma yasa yasa kuma ya fito ko eh shi yasa muka fito don mu fayyacewa nan. duk abin da zai taba mutuncin manzon Allah to muna muna wasi da shi mukan ɗauko abin da ba zai taba mutuncin manzon Allah ba saboda haka <coughs> saboda mun san manzon Allah sarkakakke ne kamili ne cikakke ba shi da towaya a ciki to duk abin da zai zo akwai towaya to ko da hadisi ne ya zo ko da babban mutum ne ba wai mun kafurta su bane ba mu a'a muna ajiye shi da akwai lokacin da fa umurni fa manzon Allah ya baiwa sayyidina Ali fa ya goge rasulullah ya ce ba zai iya gogewa ba ya rasulullah saboda mutuncin manzon Allah ne gaskiya ne amma ne da wannan akan wannan kadami muke tafiya a fadi a kan mahaifin shi ya zai ce wallahi tallahi ka gani ko ai abinda akan in an faɗi akan mahaifin mutum ba zai ji daɗi ba kaga ya dangana wa manzon Allah kaga ba daɗi ai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya saka da alheri. Kana batun mahaifi. Ya face fa wai ina suke yara in za a yi maka sharri. Su ke na fa balle mahaifi. Na'am. Wallahi kuma wallahi kana hmm. yaro tun muna yara haka ba wallahi. Hmm, masha Allah. To muna jin ka. Sai magana ta bi. Hmm. Sai magana ta bi da shehi magana cewa sun saba kana yare da wai to ai shehi bare ba ta gudu dan tare rufe ai shehi in ka dauko manya manya malaman nasu dama ai duk kariya ce da mun su makareta ne dama. Wani irin shehi ne albani biya shehi Ibrahim ya zube cewa ko da jihawa yana da mata. Dan Allah da annabi. ta tallahi <laughs> wato ni sarki zaki wani abu yana bani mamaki ba zaka gani malami iya malami amma wallahi ba sa sauran karya shi ni da na sa su a cikin sikeli a kashi ɗari wallahi kusan casa'in da biyar zuwa sama makaryata ne malaman izala da wahabiyawa wani abun yana ba ni mamaki Allah ka malami ba ma zai tafka maka karya baya jin sauran karya kuma shi shi shi rashin karya din wannan shine fa siffofin annabawa fa amintaka Allah ya kiyaye su ko da a wasa ne Shehu Ibrahim na cewa wa yamzahu ayanan yuwallifu marratan ko da a kakaci ne ko a zoliya ne ba sa fadin zancen da ba haka ba. Gode maka Allah saka da alkhairi. Kola <laughs> ah, na TikTok cire ah, kan mute kai magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Kola. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam sarki zaki. Na kola ya sunan kargan nake gidan mutum. Sallallahu alaihi wasallam. Aminu Sharif. A a a masha Allah. Aminu Sharif daga. Eh MM Sharif daga Maiduguri. To kana tare da shayi na shek Ali akan wannan layi. To farko dai ni dai ban da abin ta cewa mm. babanmu yayanmu mm. muna gode masa sarki mm. zaki yanzu da sai dai ku ku sha karatu dan babu an gama mana da Borno duk da timu mai abai duguri babu su shek Ali sun koro su oh. shek Kitima Almaskin duk da timu <laughs> kazantar da muke da shi a Maiduguri wala duk an koro duk wani malamin izala da yake ihu yanzu in kai ya ka same shi sakat yayi shiru mm. saboda dukkanin abin faɗin su babu an tona musu asiri da ne mm. suna wannan certificate amma yanzu da yake Allah ya kawo lokacin wannan social media nan an wayar da kan mutane wanda baya tafiya gun wazi ko ma me duk an wayar da kai an nuna mutane dukkan wannan kazantar nan an koro mana mu ba mu da kazantar nan yanzu sai dai mu gode Allah sai dai shirin sarki zaki sai dai mu ce magautan mu mutane na gaba gaba ku da yanzu za ku ku aiki amma mu an gaba mana aiki alhamdulillah Allah ya saka da alheri sharif ah, Sheikh Suleiman ina karami Ina sarki zaki ina karami eh. ina karami ban kai shekara goma ba na ga mukabalar shi da Ali Mustapha akan wani magana Ibn Taymiyyah ne ina gani in ba zan manta ba to tun wannan lokacin ni na san kamar yunwan ciki na na sai shi eh. ina ganin mu tarbiyya mai daga gidan almaskin muka dauko tarbiyya takalmin almaskin ne mu da kansa hmm. to don haka mu dai a waye muke yanzu alhamdulillah an gama wayar da mu akan addini Balata mu kalurai dama mun taso ma ba ma iya kiran shugaba da sunansa ma. Hmm. Ba ma iya kira ma. Sai da aka zo yadda kuma almaskin yake gayawa daga baya aka zo aka fara kiran shugaba da sunansa. Hmm. To tun ana muka fara ganin jarrabobi da wani abubuwa. Hmm. To muna godiya sarki zaki. Babanmu ne wannan muna gode masa a ci gaba da da'awa mu an koshe su mu a Maiduguri ba mu da kazantar ah. nan yanzu mun koro su insha Allah she zai Allah ya saka da alheri Allah shi zai ci gaba da gashi kenan Allah ya mm, Allah ya saka da alheri kasan magana na da eh. karshe kasan mu a Maiduguri da in ana so a maka shirri a gida a kananan mu a ce wani yayi kusari a tsaye yanzu kamar Jimodu Mustafa Sharif Sulana Fantami ya fada na yi kusari a tsaye to duka za mu sha Fantami ya fada masha Allah mun gode mun gode MM Sharif saboda lokaci mun gode sosai Allah saka da alheri mun gode malam ah, Suleiman Shaggambo Sufi Allah saka maka da alkhairi na ga rutunka. A kira na ƙarshe kan TikTok kai za mu ba wa dama ba za mu ba wa kowa. Kira na ƙarshe cire kan mute kai magana in WhatsApp da Allah ku yi hankuri lokaci. Muhammad eh, ko? Salamu alaikum. Shayi bar mu aje sha muna a cika muna da addu'a kawai. Ya eh, ka dauki mutum da ya maimakon sa. Okay to shikenan to na kas ɗin ah, tiktok wasa barin ba yan tiktok da ma ciki daya sha'a ah, shak suleiman to shi ke da salamu alaikum alaikum salam sarki zaki allah ce maki shak suleiman na kara lafiya ke eh shai wayan wayannan jigajigan mallumma mu kan tiktok kenan alhamdulillah eh, suke suke yaki kan tiktok alhamdulillah shak suleiman <laughs> Allah ya kare lafiya Maulana, Allah Amin, amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin amin ziyara wajen shi. Na Allah ya saka Sayyidi Suleiman. Amin. Amin, amin, amin, amin. Masha Allah. Allah. Eh, Yawwa, masha Allah. Hmm. kai Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah ya kenan saboda lokaci sarki Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya tsare Allah ya fata to wayancan bidiyoyi sai mu bar shi zuwa satin sama eh insha Allah satin sama saboda eh insha Allah ta'ala kun ci hawa kwarai ko Allah masallan fadin gal khatim na sabaka nasal haqq bil haqq wal hadi la sirra hadi gal mustaqim wa ala alihi kana gabaril